wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kalubale ga musulmi a wannan ƙasa kuma a zancen gaskiya idan ƙasa kamar ingila wanda musulmi yawansu ko kaɗan bai taka kara ya karya akan yawan musulmin najeriya ba za su ɗauki mataki don su maganta ma musulmi wannan mushkila babu dalilin da zai sa ba za a maganta mana wannan mushkila a najeriya ba na na taɓa ba ku labarin ban sani ba ko anan ne ko na dai sha ba da labarin kisar sa'edi george gwamnan bank of england daga 1988 zuwa 1998 ya yi gwamna ɗin bank of england yana da makwabta 'yan pakistan makwabtan na nasa 'yan pakistan a wato a origin ɗinsu 'yan pakistan ne musulmi sun yi sabon aure suna haya sai ranar suka haɗu da shi suka ce ka taya mu murna mun sami gida ya taya su murna suka yi murna sai kuma can sai suka ce amma ko muna cike da bakin ciki ya ce me yake sa ku bakin ciki ya ce muna ganin mun yi abin da Allah zai tsine mana ya ce me ya faru suka ce ai bashin da muka karba muka mallaki gida din nan mortgage akwai interest a ciki kuma mu a addinin mu duk wanda ya mu'amala duk wanda ya ci interest ko ya bayar Allah ya tsine masa sai ce a yanzu kuna cewa ba za ku iya mallakar gida ba sai kun yi abin da za a Allah zai tsine muku a addinin ku suka ce to babu wani abin da muke da shi kenan sai ce a kashe gari yana komawa ofis sai ya tara mutanensa ya ce ai ba zai yiwu ba muna da mutane a ƙasarmu suna biyan haraji suna kuma yi mana aiki kuma a ce ba za su ci gajiyar aikinmu ba dole a kafa yadda za a samun musu yadda za su sami gida ba tare da sun saba ma ka'ida addininsu ba haka babu abin da zai hana mu ma federal mortgage bank su fitar da tsari wanda yake ma'aikata za su samu mallakar gida ba tare da tsarin interest nan ba kuma za a iya yi tunda bankunan musulunci suna yi ba abin da su ma zai hana su su yi ba abin da zai hana su su yi amma a yanda tsarin nan yake ni dai ban taba fatawa ga wani ya ci interest ba kuma ba zan taba ba gaskiya saboda sha'anin interest Allah maɗaukakin sarki ya yi tsananin narko a kansa to duk da yake samun gida yana daga cikin larura ta rayuwa kamar cin abinci halin amma halinsa bai kai halin da idan mutum bai ci ba ba halin kamar wanda aka halatta maka ka ci alade ba ne amma hakika akwai takura matsananciya musamman ga sababbin ma'aikata wanda mutum ya shigo ya gama aiki kuma ana ɗaukan kuɗi daga cikin kuɗinsa da zummar kan cewar zai zamanto an mallaka masa gida sai su su je su biya kudin gidan nan da sunansa sannan a matsayin bashi sannan ya rinka biya kuma su dora masa interest na kashi bakwai cikin ɗari waɗansu daga cikin tsarukan nasu wanda mutane sun turo min na yi musu fatawa a kan cewa wannan ya halatta domin a cikin tsarin yadda suka fitar da shi sun nuna kan cewar su sun mallaki gidan kuma suka sayar maka idan su bankin sun mallaki gidan suka sayar maka to wannan abin da suka caza ko da sun kira shi interest a hakikatan a shari'a ba interest bane dan sun mallaki gidan amma idan sun sai maka gidan ne sun sai gidan ne da su eh, a maimakonka wato sun biya developer on your behalf a maimakonka to wannan sun baka bashi ne kuma abin da suka caja a kanka ya zama to interest to saboda haka kaga abu ne wanda yake very fine daga cikin contract din cikin sauki za a iya maganin sa amma sai ka rasa dalilin da yasa ba za a yi ba bayan kuma a haƙƙi ne musamman shiga cikin national housing fund ne ya zama to dole sai ka yi contribution mun san cewa ba kuɗin ka bane ga baki ɗaya kuɗi ne wanda yake contribution ka bayar ma'aikatar kama za su ba contribution to amma ya wajaba ya zamanto cewar an yi ma musulmi gata cewa abin da suke samu a yadda za su mallaki gida su mallaki gida ta hanyar da ba sai sun yi abin da yake Allah zai fushi da su ba yadda za ka samu wannan abin ruwan dare ne kusan babu rana ɗaya da ba zan samu text ko sms ko whatsapp ba akan wannan matsala daga wurare daban-daban saboda abu ne wanda yake ya dama al'umma abu ne wanda yake ya dama al'umma saboda haka duk wanda yake da ikon faɗa a ji ga federal mortgage bank na allah ya gaya musu abin nan zai yiwu zai yiwu abin da suke nema na 7% din za su samu idan suka ba ma idan suka yi ma musulmi yadda za su samu mallakar gida 7% din za su samu da dukkan ka'idan risk management da za su yi duk za su samu kuma zai zama to cewa sun taimaka ma musulmi Allah zai ba wanda Allah ya sa wannan abin ya gudana a hannunsu duk wanda Allah ya share masa hawaye akan samun wannan to kai ma ka san Allah zai share maka kai da ka zamanto sanadiyar wannan Allah zai share maka hawayenka na duniya da na lahira man farraja an muslimin kurbatan farraja Allah anhu kurbatan min kurabi duniya wal akhira duk wanda ya yaye ma musulmi damuwa da bakin ciki a nan duniya Allah zai yaye masa damuwa da bakin ciki ta lahira ta duniya da ta lahira